Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro Assalamu alaikum ni ne Sarfil Hashin Gumel tare da Murtala Faruk Sanyinna da sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirinmu na hantsi. A yau ranar Laraba sha 14 ga watan Mayu na shekarar 2023. cikin shirin za a ji cewa likitocin dabbobi da makiyayan afirka ta yamma na taron bita ayyukan rigakafin dabbobi sai kuma shirin ciwon mace da aisha ma'azu ta shirya kuma za ta gabatar daga nan za mu kawo muku muhimman kanun labaran jaridan kasar kamaru amma yanzu sai a gyara zama a fara sauraron kashi na farko na labaran duniya jama'a assalamu alaikum barkamu da wannan hantsi ga kuma cikakkun labaran duniyar tsohon shugaban amurka donald trump na ci gaba da yin turjiya biyo bayan iya amsa aikata laifi da ya yi a zauren kotun florida a jiya talata dan takarar shugaban kasar na jam'iyyar republican yanzu haka yana fuskantar tuhume-tuhume 37 na aikata laifin cin amanar kasa ciki har da rike muhimman bayanan sirri na gwamnati da kuma yin katsalan ga shari'a bayan da ya bar zauren kotun inda ya musanta aikata laifi trump ya yada zango a filinsa na wasan golf na benminster da kuma wani shahararren gidan abincin cuba da ke miami inda ya yi jawabi ga magoya bayansa ya ce a yau mun ga amfani da karfi iko ba bisa ka'ida ba mafi muni a tarihin mu babban abin takaici ne ga shugaban kasa gurbatacce yana sa ana kamawa tare da tsare manyan abokan adawar siyasarsa bisa tuhume-tuhume na karya da aka shirya ɗaruruwan magoya bayan trump ɗin sun yi dandazo tare da zanga-zanga a wajen kotun ta miami inda aka gurfanar da shi kashi 47 cikin ɗari na amurkawa dai na ganin tuhumar da ake yi wa trump tana da alaka da siyasa yayin da wasu kuma suke ganin akasin haka idan dai har aka tabbatar masa da laifi tsohon shugaban kasar na iya fuskantar hukuncin ɗauri a gidan kaso tashar makamashin nukiliya mafi girma a turai da alama tana fuskantar yanayi mafi hatsari bayan fashewar wata madatsar ruwa a ukraine yayin da kuma kiev ta kaddamar da hare-haren ramuwar gayya domin sake kwato yankin kasarta da rasha ta mamaye waɗannan kalamai ne na shugaban hukumar makamashin nukiliya ta majalisar ɗinkin duniya a jiya talata rafael mariano grossi yana zantawa ne da manema labarai a birnin kif kafin ya kai ziyara zuwa tashar makamashin nukiliya ta zaporizhia tashar ta sha fuskantar musayar wuta tun sa'ad da rasha ta kaddamar da yaƙi da ukraine a watan fabrairun shekara ta 2022 ta kuma kwace iko da tashar cikin kankanin lokaci china ta soki lamirin sabbin takunkumai da amurka ta kakabawa kamfanonin da aka yi amanna suna da hannu a shirin horar da sojoji matuƙa jirage da kera makamai na kasar china wani mai magana da yawon ma'aikatar harkokin waje ya kira ga washington da ta daina cin zarafi da matakan hana fitar da kayayyaki ga kamfanonin na kasar china a ranar litinin gwamnatin amurka ta sanya kamfanoni 43 a cikin jerin sunayen waɗanda aka kakabawa takunkumin fitar da kayayyaki bisa damuwar harkokin tsaron ƙasa da kuma manufofin ƙasashen waje daga cikin jerin kamfanonin akwai wani kamfanin tsaro mai suna frontier services group da kuma test flying academy na ƙasar afirka ta kudu makarantar koyon tukin jiragen sama da mahukuntan burtaniya ke sa ido a kansa sakamakon ɗaukar ma'aikatan jirgin sojan burtaniya da suka yi ritaya domin horar da 'yan kasar china ina jima kaɗan za mu muku sauran labaran duniya amma kafin nan za mu leƙa jamhuriyar nijar inda shugabannin ƙungiyoyin makiyaya da ƙwararrun likitocin dabbobi daga ƙasashen afirka ta yamma ke gudanar da taron bita domin tantance tasirin aikin rigakafin da aka gudanar akan iyakokin kasashen ecowas da nufin murƙushe wasu muggan cututtukan da ke halaka dabbobi wakilin murya amurka sulaiman barma ya aiko mana da karin bayani daga yamai lura da yadda kai da kawon makiyaya daga wannan kasa zuwa waccan ke zama wata hanyar yada cututtukan dabbobi a tsakanin kasashe ya sa kungiyar sai da yawo bullo da kamfan allurar rigakafin bisashe akan iyakokin ƙasashen mambobinta dalili kenan bayan kammala zagayen kamfan da aka gudanar a baya-bayan nan a daukacin yankin afirka ta yamma likitocin dabbobi da wakilan kungiyoyin makiyaya suka haɗu a birnin yamai don bitar waɗannan ayyuka sunana dr alheri ibrahim sanci director veterinary services a kebbi state nigeria akwai rigakafi da ake ma dabbobin na a kowane shekara wannan taro yakan zo ne kowane shekara domin a dubi target da aka yi setting domin kauda wannan cuta zuwa shekara ta 2030 so taron nan yana so duba ne wannan rigakafi da aka sha ta cewa za a yi wani nasara aka cimma da wasu matsaloli kuma aka gani sannan wasu hanyoyi za a bi domin a magance waɗannan matsaloli da aka cimma. makiyayan kasar ghana na daga cikin waɗanda ke ɗanɗana kudar cututtukan da ake hangen dakile yaduwarsu a yankin sai dawo wakilin su a wannan taro imam hannafi sandai ya fayyace girman wannan matsala a ƙasarsa cututtuka ne guda biyu wanda aka san su da cbpp wannan cuta ne na ainihin shanu kuma cuta ce wanda take kama kirjinsu wanda yake kuma gaskiya yana yawan kashe dabbobi a ghana haka za mu iya cewa kowanne kowace shekara a cbpp wannan cutar na iya kashe shanayen misali kashi ashirin daga kashi dari wannan kuma akwai cuta wanda ake kira ppr shi kuma ainihin na kananan dabbobi awaki haka ainihin raguna shi kuma haka nan ne yana kashe dabbobin sosai kowane shekara tasirin rigakafin da aka shirya a baya ya haifar da walwala a wajen makiyayan da abin ya shafa saboda haka suke ganin bukatar ɗorewar wannan tsari na kungiyar ecowas a cewar suleiman jibril wani mai halartar wannan zama daga togo idan so samu ne zai kyau a faɗaɗa irin wannan tsari zuwa sauran sassan afirka dole sai a sa likitocin dabbobi da mu jami'o'in makiyaye shana mu muna cikin kasashe goma sha biyu eh, ecowas zuwa central africa alca da don in ba a samu mu kungiyar dabbobin ba akwai wuya yayin nasara don mutanen mu kasan masu kiwon dabbobi in ba mu wanda mun zama shugaban su muna gaba muna masu magana don ba su san likitoci dabba kaɗai ba sai mu muna gaba in sun ga mu yi magana sun ce a ah, wallahi lalle gaskiya ne abin na yana da kyau zai tanye su ciwon ya kare cikin kasashen mu afirka na, yamma taron yaƙi da annobar cututtukan dabbobi da ya gudana a shekarar 2022 a birnin abidjan ne ya bullo da tsarin kiran irin wannan haɗuwa ta bitar kamfan allurar rigakafi lokaci zuwa lokaci domin ƙara inganta wannan tafiya ta bai ɗaya a tsakanin ƙasashen sai da yawo a wannan karan bayan shafe kwanaki hudu na masanyar bayanai tawagogin na likitocin dabbobi da shugabannin kungiyoyin makiyaya za su bullo da sabbin shawarwaran da za a gabatar da su ga gwamnatocin kasashen afirka ta yamma sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar a gai da sulamun Barma. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu dai ga Murtala dauke da kashi na biyu na labaran duniya. a jiya talata kasar saudi arabia ta sanar da wani taron kasa da kasa a mako mai zuwa domin tattara alkawuran agaji ga kasar sudan da yaƙi ya ɗaiɗaita inda majalisar ɗinkin duniya ta ce fiye da rabin al'ummar kasar na buƙatar taimako da kariya cikin gaggawa da yawa daga cikinsu suna yankin darfur na kasar sudan inda hare-haren da ake kaiwa fararen hula kan iya zama laifukan cin zarafin bil'adama in ji shugaban tawagar ta majalisar ɗinkin duniya kamfanin dillancin labaran saudiya ya bayyana cewa za a gudanar da taron tattara agajin ne a ranar 19 ga watan yuni ya kaito ma'aikatar harkokin wajen kasar ya kuma kara da cewa masarautar za ta yi haɗin gwiwar jagorancin taron ne tare da qatar da masar da jamus da tarayyar turai da kuma hukumomin majalisar ɗinkin duniya ƙasar ta saudiya da amurka suna shiga tsakani a yakin da aka shafe makonni takwas ana gwabzawa tsakanin hafsan sojin sudan abdul fattah al-burhan da tsohon mataimakinsa muhammad hamdan da galo wanda ke jagorantar rundunar tsaro ta rsf gwamnatin amurka ta joe biden ta ce za ta tsawaita izinin zama cikin ƙasa na wucin gadi na bakin haure sama da dubu ɗari uku daga el salvador da honduras da nepal da nicaragua waɗanda suka fuskanci barazanar kura da kuma asarar izinin aiki a ƙarƙashin manufofin gwamnatin trump har ya zuwa shekara ta 2025 a ƙarƙashin shirin na wucin gadi gwamnatin biden za ta ba da izini ga bakin haure daga waɗannan ƙasashen hudu su ci gaba da zama su kuma yi aikin su na halal a cikin amurka sakataren ma'aikatar tsaron cikin gida alejandro mayorkas ya faɗa a cikin wata sanarwa cewa ta hanyar tsawaita izinin na wucin gadi muna iya ci gaba da ba da kariya ga masu cin gajiyar shirin a yanzu wato 'yan kasashen el salvador da honduras da nepal da nicaragua waɗanda tuni suna nan cikin amurka kuma ba za su iya komawa ba saboda tasirin bala'o'in muhalli shirin dai ba zai kai ga samar da izinin zama na dindindin a amurka ba amma yana ba da matsayin doka a amurka da kariya daga kura har zuwa watanni goma sha takwas haka kuma yana ba da izinin aiki ga mutane su yi aiki bisa doka a cikin ƙasa haka kuma ana iya tsawaita shi. labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc madalla to kafin muka yi ga shirinmu na gaba a shakata da wannan zanta roko kake biyan bukatu yin har na zo da koko ya rabi kara kara man dan i'i da sako bibiya wa mai nisa har ta riski bako komai na so a wakar nan ce wafa da dauko komai na sarrafa Allah ce da ni in biko batin yabon ba aiki ne ya ilahi dubi shafin roko na ziljada da hasbi ba nisan ta ta tace du yana shakalbi mai ruko da mai haske musu dafa habibi shi kadai ya san fili sha maki a gaibi ya wuce karantawa ko aja da jirgi lafiya uban girma kai nake wa bege tattaro dukan girma du da dawa karshe arzikin banu adam mai sufa a washe shugaban na farkon nan zamanin kasashe dole ne ya burge kaya wuce wa kushe firgitar gumaka ne korama a kwashe shi ya sauka rayu shirin na zuwa muku ne daga nan birnin washington dc a kan mitoci 17 da kuma 60 ga masu wararren mu a jamhuriyar nijar za ku iya sauraron mu a tashin mu ta voa africa akan mita 22 biyar zangon FM. Baya ga haka a duk lokacin da ake so za a zuwa shafukanmu na yanar gizo ta adireshin voahausa.com domin saurarin shirye-shiryenmu. Yanzu kuma sai shirinmu na gaba. Assalamu alaikum mai sauraro. Barka da hantsin wannan rana, kuma barka da kasancewa da ni Aisha Mu'azu. a cikin shirin ciwon ya mace daga nan sashen hausa na muryar amurka idan mai sauraro ya kasance da shirin ciwon ya mace makonni biyu da suka gabata A kala shirin ta karkata kan yadda ake tsawwala batun kayan laifi da gara da kuma bikin kanshi wanda yake neman ciwo al'umma tu a kwarya. bayan rahoton da wakilin birni da amurka muhammad nasir sakwato ya haɗa mana a game da wannan batu na tattauna da mataimakiyar shugabar kungiyar mata masu da'awa a najeriya malama juwairiya usman suleiman wacce ta yi mana ƙarin haske a game da yadda al'amarin yake a addinance kasancewar mafi akasarin al'ummar arewacin najeriya musulmai ne to lokaci ya ci mana a sa'ilin da malama juwairiya take cewa to yanzu matsalar mu shine ba wai al'adar kawo kayan shine matsalar ba a'a yadda ake takura wa mutane a fita da kayan kayyace mutane auren ya zo ana yashin mutane ana zagin mutane a zo babu mutunci babu kima babu daraja ba a bayan an yi nema cikin mutunci ba a bayan nema an yi nema cikin mutunci to daga nan za mu dora a yau ai sauraro lafiya to malama kina gani yadda ake mai da hankali akan laifin bai dace ba kenan sai a zo shi idan yaro ya ce misali yana da karfin akwati daya mm. kin ga ai ya mutu ta matar sa za ta sa kayan nan ta je gidansa ba wai laifi bane a yi akwati nan amma yadda aka tsara abin ne mm. shine ya fita daga tsari kwata mm. idan yana da karfin zani biyu a karɓa zani biyu idan yana da karfin akwati goma ne a karɓa akwati goma in ya ga dama ya ce zai yi wa matarsa akwatuna dubu karfin sanya wannan zai mata matar sa ne aka sa zai aure ta amma problem din da muka samu yanzu shine idan muka kawo akwatin da man an shafa maka baki fenti ne da yake amma da rashin sanin ya kamata da wani abu sai a kawo akan akwati wallahi hajiya za a daina auren za a fasa auren a cikin wannan akwatin da kika sani za a fasa auren ko kuma a zo a kawo akwatin kamar yanzu a arewacin Najeriya misali mu ce kamar Yola za a yi wa uba gado za a yi wa uwa gado wa yake yin gadon zannuwa eh eh, eh eh eh dangin mata sai a yi wa dangin miji kin gane a yi masa dangin da dangin mata banda kayan ɗakin ta da kayan ɗaki a yi gado na musamman faɗa ki sake faɗa za a yi mata gado za a yi waye waye kaza yi maiduguri a arewacin najeriya su za su yi akwati za a yi kuma akwatina ba za a misali za a yi akwatina na shadda a yi akwatuna kuma na uwar miji na uwar mata na uban mata za a yi mhm. su ma idan suka je su ma akwai abubuwan da za su karba su ma su zo su kai to misali mu kuma taran taran a zo a ce kin ga su sadakin su ba da su yawwa abin da nake so in yi magana kai kenan kamar sadakin nawa ake bayarwa ake ɗorawa iyayen mace wannan nauyin kayan gara haka domin sadakin dai a halin yanzu dai baya ɗara dubu ɗari dubu ɗari da hamsin ga masu ƙananan ƙarfi kenan yanzu ya kai ga a ƙauye ma idan ka kai dubu hamsin sai a kalle ka a ce sadakin bai isa ba amma idan ka duba a zahiri irin nauyin da ake ɗora iyayen yarinya ya yi yawa su ne gado nawa ne ake yin gado nawa ne mafi ƙarancin kuɗin gado to bari mu fahimce ki me yasa kika ce haka malama yawwa suka akwai wata dokta da na sani ila ke kina voice of america kin san ta tana jira eh, kin wannan da baki na da bakin ta muka yi magana ta ce ita tsarin gidansu kowa da ya ganta ne ba talaka ba ce mhm. ba talaka bace da ta da mutuncin ta da komanta tsarin gidansu ne su tsarin gidansu ne idan namiji ya zo neman mata ba za ka kawo ko akwati ba su ma ba za su yi gado ba ka je ka gyara gidanka su kuma za su ba wa yarinya da su ta je gidanka ka je can ku je ku ba abin da suke wanda ɗaurin aure kawai ayi walimawa ta yi shi ga suke da gidansu sosai a baucin mu da muke bauchi mhm. na san wani shi ma abin da yake yi shine mhm. idan aka daura aure in za ka yi mata akwati dubu ka je can ka mata za su ka kusura ka mishi gidan shi ba a ka mishi gidan shi kin fahimce to ina batun gara shi yana yin gara yana da baya wani gara ba abin da yana mishi baya gara wato duk wanda ɗanta ta kawo ta ce gashi wannan nake so na amince da shi kuma aka bincika aka gani addinin shi daidai komai daidai za a aura mata kuma can su karata in yana da shi ko bai da shi kuma wallahi su da ƴaƴan su suke aure har bibiya ake a aure sa saboda tsarin irin nasa dan ba talaka bane ba talaka bane in ma ka bi ƴansa ne saboda ka ga yana da kuɗi za a tara maka gift freezer a je a kai maka gado royal bed a yi wa kujeru royal to kai a banza kai a banza to kika shi yasa nace mu muka daura kanmu yanzu dan Allah hajiya tsakani da Allah idan har za ki sa tsarin gidanki duk wanda zai zo ya yarki magana ce guda guda daya mhm. mu ba ma kayan daki mhm. ka je ka yi daidai abin da Allah ya hore maka a kayan daki mhm. mu ba za ka bar kayan aure ba amma sai ka je ka yi kayan daki in matar ka ta zo ta sani dai da ci da sha da sutura da kulawa da komi yana wuyanka amma matsalar da ake samu sai kuma a zo ana faɗa cewa idan aka ce maza su je su haka to matar sai ta zauna tana yawo turara shi yasa wasu suke cewa sai an kawo kayan ko ba yawa a kawo musu mhm. sai ta je ta zauna turara sai ki ga ya ki mata sutura yawa sai ki ga tana yawo turara wannan matar za ki ganta abun kunya wani lokacin kuma sai ya yi kayan auren idan ya yi kayan auren ka ranar tsaye miki da Allah sai koma ya sace kayan auren ta ya tafiya zai siyar wani lokacin kayan auren da ake kawo ko aro ne kin gane aro ne zai je da yi magana da mai shago idan suka tafi suka yi magana da mai shago za su yi dama agreement ne agreement ɗin shi ne za ka bani zannuwa arba'in ko ka san dai ba za a dinka ba na san nan wanda zan ba ta dinka. zan cire ce wannan take dinka na ki hmm. sauran kuma in ta zo gidana sai mayar maka da kayan ka sai a ce barawo ya zo ya sace kayan. an yi haka yafi a girga ta gina wannan masifa mu muka ɗora wa kanmu idan yanzu da za mu koma irin na da kowa da ƙarfinsa hmm. al'ada ce ba mummunan al'ada ba ce don a ce wai kayo matarka sutura don ka kawo daidai ƙarfinka ba za a ce mummunan al'ada ba ce amma abin da yake damu mutane shine azazzalawa a kawo akwatuna kaza a kawo kuɗin da za a yi walima a kawo kuɗin da za a yi dina bangaren namiji kenan malama idan muka koma kuma bangaren mata za ki ga ita ce za ta yi gado a yi samiru da za a ba dangin miji da iyayen miji da abokan miji sannan a yi kayan ɗaki a yi kayan falo a yi kayan kicin wannan kawai nawa ne aka ba da sadaki idan kuma baka kai kuma garin abinci a kwanan nan akwai bikin da aka yi da farko yaron ya ce wa yarinya ni kada ki damu duk abin da ya sawwaka a gidanku ni a kawo ki da shi haƙƙina ne mu yi haƙuri a hankali Allah zai azurta mu da shi kin ga tunanin yaron kenan ya ce mata akwati nawa zan miki sai ta ce mishi mu ma a gidanmu ban isa in ce maka ga akwati nawa ba in ka ga dama ka je ka bar ni ba kaya wannan ruwanka ne kin ga tsakanin su sun tantance tsakanin su eh suka yi yauwa yaran kenan tsakanin su fa idan ka ga dama ka ci da ni idan ka ga dama ka tufatar da ni idan ka idan karkashin bishiya ka ce ga gidan wance to nan za a raka ni duk abin da ka zo da shi haka za a bi ka mu gidan mu ba ma tsawalawa kuma wannan al'adun namu ba za a ma yi shi ba na san iyayena kawai ba za su ma yarda da shi ba ne. da aka tashi aka zo aka kai yarinya iya gwargwado shi ita ma iyayenta suka yi iya abin da za su iya yi halin rayuwa ta yau gaskiya kowa ya san tsadar rayuwa yanzu an fara mata gori ana cewa eh ba a yi miki kaza ba ba a miki kaza ba ba a miki kaza ba to kin ga wannan shine masomin samun matsala a cikin auratayya ta yaya za a shawo kan wannan haka domin mu iyaye mata ni a yawancin lokaci ina faɗi cewa mu mata mu ne matsalar al'ummar da muke ciki idan al'umma ta yi kyau mu ne ki faɗa ki sake faɗa wannan gaskiya ki faɗa ba ƙarya mu ne matsalar mu ne muke kulle kulle dan fitar da nisa tunani kar a zo ana nuna mu da yatsa a ce ji yarinya kaza kaza ki je ki ciyo bashi kafin babanta ya ɗauki kuɗi misali ya ɗauki dubu ɗari biyar ya baki a yi manejin dubu ɗari biyar a yi biki a ƙara Allah na tuba a biki dai na kamala na rufin asiri ne a dubu ɗari biyar kwa a abin da ya sawaka a yi a yi a ɗan dafa abin da za a dafa a yi waye waye a rufe asiri a kama hanya yarinya ta je shi ma ya san an mutunta shi ba a tsawwala masa ba amma za a zo ne ka je ka ci bashin kafin bashin gado wani adashe da ake yanzu na tashin hankali na masifa a shiga adashe na kayan kicin a shiga adashen gado a shiga a waye ki je ki ɗauki kuɗi wai ana kawo musu kaya yanzu daga turkey idan aka kawo kaya sai ki ji an bayar kawai sai a ce za an zo za a claim a kwashi miliyoyi ki ga mata ana bin ta bashi miliyan ɗari. ba ta aikin dubu ɗari. ba aiki an cinye kuɗin ma saboda ke kina son ki nuna wa mutane karya cewa kin tura gado Toki za a kawo miki ki zo ki jera ku jeru a jera to ba wannan bane ba na masifan masifan ma da ake daga gidan amaran kuma yanzu idan aka zo aka je aka aka kai yi sai su je kai ke ga kayan da aka yi ko ba san aiki nawa zai kama ba sai a ce a ce two bedroom ya musu kaɗan sai dai a kama bungalow ko bedroom ko a kama duplex saboda kayan su yana da yawa shi da zai aure yar ku ina ruwan da kayan ku na ga auren na ga auren ya fi a kirga hajiya ina baki labarin nan akan gida da bai samu yadda suke so ba aka fasa auren gida da ba za a samu ba saboda ya je ya kama two bedroom duba bedroom a area da ya kama su rena kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana cewa makoci kafin gida amma abin da muke ke sai a je GRA we don't even mind waye makotan da zamu haɗa yarinyar nan da su a wurin gida ne sai an sama mata mai security inda zai rufa mata asiri ba wai ya je a sama mata kowane irin unguwa na banza da wufi ba amma GRA ake nema GRA kawai don a ce eh, ta zauna a GRA shi ne kawai tunanin ko 'yan iska ne a wurin ko hotel ne a wurin ko kusa da gidan karuwai ne a wurin ko 'yan daba ne a wurin ba abu abin da ya dame su ne kawai a samu gida a jere yarinya kin ga wannan masifa masifa masauraro a nan ne kuma za mu naɗe tabarmar shirin ciwon mace na wannan mako amma zuwa makon gobe idan allah mai kowa mai komai ya kai mu za a iya kasancewa da shirin domin jin yadda hirar za ta kaya yanzu a madadin malama juwairiya usman suleiman da lokacin ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka sai wanda ya daidaita mana sauti solomon abu ni aisha mu'azu ake cewa mu wani lafiya da Aisha Ma'azu. Yanzu kuma lokacin da awal garba zai kama na sharhin jaridan kasar Kamaru. kwana ta yin namu na wannan makon ne da jaridar The Guardian ta kasar jamhuriyar Kamaru an da ta rubuta mana cewa shugaban yan adawan kasar jamhuriyar Kamaru wanda ya kafa jam'iyyar nan ta sdf wanda take da karfi a bangaren yan awaren kasar jamhuriyar Kamaru masu magana da harshen Ingilishin sarauniyar Ingila ni John Furundi ya kwanta dama a yayin da ya kwashe waɗansu watanni yana fama da rashin lafiya mai tsanani yanzu haka haka dai an ajiye gawar ni furin ne a wata babban asibiti da ke birnin yawunde domin shirya ranar da za a binne shi sai kuma jaridar leju ta kasar jamhuriyar kamaru an da ita kuma ta ayyana mana cewar a yanzu haka dai shugaban kasar jamhuriyar kamaru mustabiya ya tsallaka kasashen ketare domin nema wa kansa mafita ta bangaren rashin lafiyar da yake fama da ita yanzu dai yana can kasar Swiss domin binciken lafiyarsa. Jaridar Lumisaje kuma ta kasar jamhuriyar Kamaru ta ce hukuman wutar lantarkin kasar Kamaru Eneyo tana ci gaba da inganta harkokin wutar lantarki a faɗin kasar domin cin maburinta na yadda za ta inganta kasar jamhuriyar Kamaru da ma kasashen ƙetare makwabtan kasar ta Kamaru da ba su wutar lantarki sai kuma kuma jaridar afrik media an da ita kuma ta bayyana mana cewar hukuman zaben kasar jamhuriyar kamaru ko election kamaru suna ci gaba da sabunta katin zaɓe a faɗin ƙasar domin shiryawa zaɓukan da suke tafi nan gaba. Za mu kammala sharhin jaridar namu na wannan makon ne dai da jaridar Du ta arewacin ƙasar jamhuriyar Kamaru ita kuma kokawa ta yi kan yadda yanzu haka gwamnatin shugaba biya take ko in kula da manyan hanyoyin arewacin ƙasar Kamaru anda ake bulaguro a kansu yanzu dai suna buƙatan cewar gwamnatin ƙasar kamaru da ta yi hoɓɓasa wajen ganin cewa ta inganta manyan hanyoyin da ake zirga-zirga a kansu domin cimma buri na alkawarin da shugaba bai yi a yayin da yake neman ƙuri'un al'umman arewacin ƙasar ta kamaru domin ya ɗare kan kalgar mulkin ƙasar muhammad awal garba muryar amurka daga ƙasar kamaru da wannan ko muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai amma fa a takaice. Dr. Filo a takaice tsohon shugaban Amurka Donald Trump na ci gaba da turjiya biyu bayan ƙin amsa aikata laifi da ya a zauren kotun Florida a jiya talata. Dan takarar shugaban kasar na jam'iyyar Republican a yanzu haka yana fuskantar tuhume-tuhume 37 na aikata laifin cin amanar ƙasa ciki har da rike muhimman bayanan sirri na gwamnati da kuma yin katsalandan ga shari'a. tashar makamashin nukiliya mafi girma a turai da alamu tana fuskantar yanayi mai hatsari bayan fashewar wata madatsar ruwa a ukraine yayin da kuma kif ta kaddamar da hare-haren ramuwar gayya domin sake kwato yankin kasarta da rasha ta mamaye waɗannan da ya kalamai ne na shugaban hukumar makamashin nukiliya ta majalisar ɗinkin duniya a jiya talata china ta soki lamirin sababbin takunkumai da amurka ta kakabawa kamfanonin da aka yi amanna suna da hannu a shirin horar da sojoji matuƙa jirage da kuma kera makamai na kasar china wani mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen wani mai magana da yawun ma'aikatar harkokin waje ya kira ga washington da ta daina cin zarafi da matakan hana fitar da kayayyaki ga kamfanonin kasar china a jiya talata kasar saudi arabia ta sanar da wani taron kasa da kasa a mako mai zuwa domin tattara alkawuran agaji ga kasar sudan da yaƙi ya ɗaiɗaita inda majalisar ɗinkin duniya ta ce fiye da rabin al'ummar ƙasar na buƙatar taimako da kariya a cikin gaggawa da yawa daga cikinsu suna yankin darfur na ƙasar sudan inda hare-haren da ake kaiwa fararen hula kan iya zama laifukan cin zarafin bil'adama in ji shugaban tawagar ta majalisar ɗinkin duniya masu sauraro a nan muka ƙarshen shirin namu na hantsi sai kuma canza asar da misalin karfe hudu na yamma idan allah ya kai mu za ku ji daga cikin abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin za kuma zuwa shafukanmu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata ta adireshinmu na voahouse.com da ma shafinmu na facebook yanzu a madadin murtala faruk sanyin na da ya taimaka wajen kawo muku shirin sai salamin abu wanda ya bada umarni da ma mu na yau ni sarfi da hashi gumen nake cewa sai allah ya kara haɗa mu salamu alaikum